kaga mutum ya dasa jahu hula yana zagin babansa ko wansa ko kanansa bai san ma'anarta ba to ba zagi yake ba ga abba nan zai shekara hudu ya taimaka muku ku yi arziki in kuna ganin cewa ganduje ne matsala ko musa ne matsala ko abdullahi abbas ne matsala ko barau ne matsala ko abba kabir ne matsala ko sauran yan majalisar mu ne matsala to gashi nan kuna da yan majalisa da sanatoci a taimake ku a yi muku arziki ba mu da matsala abokanmu ne in sun dawo ƙaruwa ce mun gode in ba su dawo ba dama ba da mu aka alkawari ba sai mu zuba ido a fito a buga suna apc mu muna jam'iyyar mu ta apc suna kwandon gwari kurunkus me matsala bayan shekara biyu da rabi sai a zo a fara yakin muna kira kuma da gwamna tunda yanzu tsakanin mu da shi sai wannan kafa yaɗa labaran shi ma ya zo ya kawo mana tirela dubu shida domin shi a nan ike ininka ya ja layi da aiki sai an warke daga wannan ciwo na corona ta biyu fara muna kira ga deputy senate president shi ma ya shigo ya kawo nasa muna kira ga dangote da aliko dangote da duk masu kuɗi da su buwa a kawo taimako mun yadda suna kawo taimakon ilimi da rayin lafiya da yunwa za ka je ka tafi ka ka nemi ilimin alaje kawo mutane abinci limamai suna hudu ba a kawo abinci a taimaka mutane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 mu gyara gari za a jawo mutane masu sa hannun jari za a kawo tallafi bangaren lafiya za a inganta ilimi za ka hau dala da goran dutse za ka yi kaza za ka sosa bayan ka da manjagara duk ka gama wa'annan abubuwan ba kai abin da ya kamata ba yanzu kake tunanin za ka yi wani abu Musa Ilyasu Kwankwasa bai taɓa magana ba sai in shiru masu hayaniya baki da kunu hanci da kirci suna ta hayaniya ina Musa Ilyasu Kwankwaso ga abba ya zo ga waye ya zo suna ta shirme ai musa shi jagora ne kuma cikakken jarumi ne duk kano babu wanda muke tsoro ko muke shayi a siyasa kuma mun faɗa mun ce idan mutum ya isa ya fitar da musa iliyasu kwankwaso daga jihar kano saboda ya yi adawa ba mu adawa muke yi ta shirme ta hayaniya ta wai a ci abinci ba a'a siyasa muke ta manufa kuma yau ma dan wani abu ya faru shugaban karamar hukuma na garin malam ya tafi jam'iyyar nnpp an karɓe shi a jiya kuma dukkanin 'yan garin malam suka ce ba za su je ba za su kawo min ziyara ta jaddada mubaya'a wadda ni kuma na sanar da shugaban jam'iyya alhaji abdullahi abbas na ce kuma za a sanar da shugaban jam'iyya na ƙasa da abdullahi umar ganduje da dukkanin jagororinmu masu mukami na jihar kano zan zauna da ku kuma yanzu kuka zo na zauna da ku kun yi cikakken bayani kaga ya zama wajibi in ba ku ansa kuma in yi bayani al'umma su ji to ba ma jin tsoro idan aka yi zaɓe aka yi shari'a aka gama to sai ka jira an yi zaɓe an gama an je kotu har kotun Allah ya isa ko muka yadda Allah ya isan muka yadda kuma a kotun Allah ya isan ma akwai alfarma mm-hmm. to mun yadda mun ji an yi alfarma ko mun yadda da abin da jagoranmu ya kira mu ya gaya mana bayan ya kira mu ya gaya mana ya zo jihar kano ya kira masu ruwa da tsaki ya musu bayani cewar a yi haƙuri ma kira ga abba gida gida da duk magoya ba su yi jam'iyya ni ma na ce da shi idan ya shigo apc zan iya cewa kano sai abba ai na faɗa wa nake jin tsoro amma idan ya shigo muna na cikin jam'iyya babu inda za mu tafi to wayannan abubuwa abin da ya sa muka yi shiru <coughs> yana da kyau idan aka gama ka saurari abin da zai faru an kira mu an yi mana bayani shugabanninmu sun zo da mai girma shugaban jam'iyya da deputy senate president barau jibrin da ministocinmu guda biyu da shugaban kwamitin kuɗi na majalisa injiniya Abba abubakar bici da kuma watan sauran 'yan majalisa guda shida duk an haɗu da mai girma gwamna ganduje ya zo ya yi ziyara mutanen jihar kano sun gan shi dukkaninku wanda kuke yanar gizo an ta yada ƙarya ba zai zo ba muna da taro abba zai ga shugabannin aka yi ta shirme kuma izo mutane kamar su cinye ganduje da shugaban jam'iyya da sauran shugabanni ba inda ba a je ba kuma aka yi wa mutane bayani aka ce da kai ka yi haƙuri kuma dama abin da za faɗa ma kenan an gama da kai duk abin da ya faru mu musulmi ne za a ce mu yi haƙuri mun yi hakurin, sai mu jira mu ga me zai biyo baya duk wanda yake da hankali da tunani ya ga kwankwasa ya je gurin tunugu. sai ka jira me suka tattauna idan ma zo ya mutanensa bayani dawowa za su yi muna jira mu namu ido ne in sun shigo na sha faɗa a baya cewar ba zan fita ba dan ganduje ya a dan da kwankwasa ya shigo jam'iyya da ba domin a nan suka tarar da mu abin takaici shine irin wannan abin yau abba ya kirawo ne ce musa ilyasu kwankwasa zo amma jam'iyyar ka za ka bari ka shigo tawa nan kuma mun san cewar akwai wani abu a ƙasa wanda muna zargin cewar in an gama za su dawo to kuma dan me zan tafi yawon duniya ba gara zauna ba abba ya zo mun haɗu yana jam'iyyata kwankwasa yana jam'iyyata Ɗan kwankwasa ya yana jam'iyyata a haɗu a gaisa a yi duk abin da za a yi in na ga jiniya ba gudu in na ga abba ba gudu in na ga kwankwaso zan ce yayana ai ta ce siyasa ce demokuraɗiyya idan ka zo ka ce a'a shigowa fa suka yi suka tarar da mu mu ko mu muke da shugabancin jam'iyya gashi a lokal gamman din nan muna da shugabancin jam'iyya guda 27 yanzu 26 sun zauna a garin malam basu bi ciyaman ba na mazaɓu muna da 200 da wani abu ba su bi shi ba ɗaya ne ya tafi muna da kokas 200 da wani abu dai sun bi shi yana zaune kokas ɗin ma na mazaɓarsa musa dumaji yana tare da shi ya ce ma wani ya fito yi magana a rediyo zai fito yi faɗa abin da ya sani wanda suke gari daya to me ka yi banda gode a Allah so muna nan mu abin da yasa muka yi shiru muna jiran me zai fito na biyu ita kanta Najeriya a cikin corona muke ta biyu ba kowa ne zai gane ba lokacin da aka yi corona an rufe gari aka yi hatta sallar juma'a ce aka yi mutane kada su fita sai da aka yi juma'a wajen hudu ko biyar ina takaici ina kuka mm. amma dai a ƙarshe mu a Kano da addu'o'i da muke yi Allah ya taimake mu muka ci gaba da yin sallar juma'a wannan bala'in an san da shi rashin lafiya ce ta zo aka rika saka mutane takunkumi aka ce sai dai a rika yin abu ta waya wannan corona ta zo muka shekara biyu aka shiga uku muka haƙura muka zauna lafiya to yanzu ga corona ta biyu ta zo abin da nake nufi da wannan corona ta biyu shine duk inda ka ji zaka ji ana kuka akwai matsin rayuwa akwai yunwa kuma ba ƙarya bane hmm. ko mun yi addu'a Allah ya amfanar da mu Allah kuma ya kawo mana sauki duk kowa ina kuka <coughs> mutanenmu na jami'ar APC da kowace ma jam'iyya kake an yi kuka an gaya wa Tinubu da Hausa da Yarabanci da Inyamuranci da Turanci an ce Tinubu kawo gudunmowa da ɗauki mutane suna cikin yunwa to na gode Allah shi tunubu ya ansa ya ba da buhun shinkafa dubu ɗari da hudu dubu ɗari da hudu tan ɗaya tirela ɗaya dubu ɗari da hudu idan ka lissafa ta ka raba ta lokal gamman ko jiha talatin da shida za ka samu dubu uku da wani abu nan jihar kano za ta samu watan tan dubu uku da wani abu abin ake nufi da tan trailer ɗaya. Eh. Trailer ɗaya guda nawa ne a ciki in buhu ne mai 5 kg za ka samu ɗari shida. To idan ka raba dubu uku da wani abu, ƙaramar hukumar madobi da garin malam za su samu trailer saba'in da biyar. Idan ka ɗauko ɗari shida, ka lissafa ka tara ɗari shida so saba'in da biyar za ka sami buhun shinkafa mai keji hamsin guda dubu arba'in da biyar ka ɗauke shi ma ka ce za ka raba wa mutanen madobi cewar a raba buhu ɗaya mutum biyu mutum dubu casa'in za su amfana to tuni ya kawo nasa ina mai girma gwamna abba gida gida kai kuma sai ka kawo dubu shida a haɗa sai a kai tirela guda ɗari biyu karamar hukumar madobi a raba wa mutane ina 'yan majalisar tarayya da sanatoci da 'yan rep da masu kuɗi da dukkanin al'umma sai a haɗu sai a kawo gudunmowa da agaji na abinci da sassauci a ba al'umma sannan sai a fito sai a fara idan an samu sauki sai kuma a fito a yi adawa amma yanzu me za ka ce a tinubu ka faɗa shine shugaban ƙasa gwamnoni ba zaɓa su aka yi ba yan majalisar tarayya ba zaɓa su ake ba ai korona ce yanzu ta biyu ba magana faɗa ba maganar jam'iyya magana ake ana so a taimakawa al'umma in ka zo kana adawa me za ka yi idan ka zo ka ce a shugaban kasa ne kawai ana yunwa shugaban kasa ina da laifi an yarda ina da laifi gwamna ba zaɓa sa aka ba ba shi da laifi ba shi yana samun kuɗin ba dan majalisar tarayya ba zaɓa sa aka ba sanata ba zaɓa sa aka yi ba wayanda suke da kuɗi da hali ba mutane ba ne lokacin da aka yi korona dangwata yana kawo bireda ana rarrabawa da kusan kullum yake bayarwa amma yanzu har yanzu ina yi an ce wata wata to ina suke su buwa ba sun kawo motoci ba sun kawo kayan abinci to muna kira ga su buwa su dangote su dukkanin wa'yansu masu kuɗi a ajiya duk wani abu na riya a fito a taimakawa al'umma ba maganar jam'iyya ba maganar siyasa idan aka yi wata biyar hankalin kowa idawo to sai kuma mu fito idan kun dawo jam'iyyar tamu ga mu jam'iyya kuka zo eh yayi mun karbe ku a zo a tafi tare me kuka zo da shi kaza muka zo da shi ya za a tsara kaza kaza za a tsara a zo a tafi shi ne za fara magana siyasa in babu wannan suna tasu jam'iyyar sai mu jira bayan an gama korona ta biyu hankali ya dawo ƙarshen shekara to sai kuma a fito sai a buga siyasa idan ka fito kace da mu kule sai mu ce da kai cas mun kyale ka kayi shekara ɗaya ana kotu ana magana zaɓe da wata ukun da ka ci a baya ka yi shekara ɗaya shekara mai zuwa Allah ya fitar da mu da korona ba ma son ta daɗe ita corona ta biyu domin ita muke wannan bambancin ta kawai takunkumi da ba za ka sa ba to amma ba fa magana shugaban ba ne shi kaɗai? har da gwamna a ah, to an zo gaban gwamna an ce mutane sun ce ana yunwa ka ce za a gaya shugaban ƙasa? me za a gaya mar ajiye aiki ajiye gada ajiye duk wani abu da za ka yi ajiye duk wani aiki da za ka yi fito da kuɗi a haɗa da hatsin tunubu shi ma ya ƙara ko mu sake kira ga tunubu in aka yi wannan hatsin ya ƙaro wani mu sake kira da shi idan aka shiga watan biyar mutanenmu na kano manoma ne taki ana sai da shi buhu dubu talatin ya mai da shi dubu sha biyar idan ya mai da shi dubu sha biyar gwamnan kano abba gida gida shi kuma zabge dubu goma mai da shi dubu biyar al'umma su noma abinci a samu abinci kaga korona ta bi ta tafi ita ce siyasa ita ce muke rigima a kai ita muke hayaniya a kai mu ba faɗa muke ba kuma duk a cikin bayanai na na sha faɗa na ce abba da aka zo ana rigima har kotu har ta Allah ya isa na ce ya taimaka wa masu jajayen hular kaga mutum ya dasa jahula yana zagin babansa ko wansa ko kanansa bai san ma'anarta ba to ba zagi yake ba ga abba nan zai shekara hudu ya taimaka muku ku yi arziki in kuna ganin cewa ganduje ne matsala ko musa ne matsala ko abdullahi abbas ne matsala ko barau ne matsala ko abba kabir ne matsala ko sauran yan majalisar mu ne matsala to gashi nan kuna da yan majalisa da sanatoci a taimake ku a yi muku arziki ba mu da matsala abokanmu ne kuma yi mutane aiki bayan an gama da corona daga nan zuwa Disamba kowa ya dawo hayyacinsa za ka gane kowa amma ba ka zo ka makale ba da kana zagin tunubu da kana cewa tunubu ya yi laifi da kana cewa tunubu kaza ne yanzu kuma kana yabansa kana ma haɗa hotonka ka ka saka a cikin gari ana gani ga tunubu ga kuma mai jan kai an makala ashe dai tunubun mu ba abin abin arziki muka ya baya da muka kawo shi ko da an samu matsala inda ya dan kwankwasi ya yadda yanzu tunubu mutum ne zai makale zai ce Allah mun gode maka mun gode ya kashin shatima Musa iliyasu kwankwasa ya yi talla mai kyau ba ma nadamar tallan tunubu ba ma nadamar tallan gawuna da garo da dukkanin yan takarkarmu ciki ni, kuma na samu kuri'a kuma ina alfahari da ita ina alfahari da kuri'ar garin malam kwankwasa ne itakara ta shugaban ƙasa rana ɗaya aka yi zaɓen mu aka haɗa kuri'a kura madobi garin malam aka ce wancan ya ci da kuri'a dubu hamsin ni kuma na samu kuri'a dubu talatin da bakwai A daji dan ka zo da yan kuri'a dubu sha shida kwankwaso kwankwaso ne fa wanda duk duniya suke gani ba sama da shi yan kwankwasiya a kano amma na samu wannan kuri'a kuma gashi yanzu ta garin malam tana nan duk da shugaban karamar hukuma ya tafi gashi duk wani mai ruwa da tsaki yana malam ya ta da sallau yana nan ya ci zaɓensa an maharambe an zo wannan an rubuta kuma ya haƙura ya yarda da Allah kuma zai zama alkhairi a ƙarshe ina sanar da ku da yawun shugaban jam'iyyar apc na jihar kano alhaji abdullahi abbas ɗan sarki jikan sarki da jagoran mu kuma shugaban jam'iyya na ƙasa mai girma da tabdullahi umar ganduja kadimin islam tsohon gwamnan jihar kano da dukkanin jagororinmu an yi taro a sanar da ku jam'iyyar apc ba marai ne a bace muna da mataimakin shugaban majalisar tarayya dsp barau jibrin a gaban mutane sun yi taro sun tabbatar cewa za su ci gaba da taimakawa jam'iyya daga sama har kasa muna da shugaban kwamitin kuɗi wanda ake cewa appropriation abba bici ya yi alkawarin cewa dukkaninsu za su taimaka a jam'iyya muna da minista na gidaje ti gwarzo sun yi alkawarin za su ci gaba da taimaka 'yan jam'iyya a jihar kano muna da mariya bunkure minista ce ita ma a ma'aikatar capital ta abuja ita ma za ta taimaka muna da ragowar 'yan majalisar tarayya wajen guda hudu za su taimaka sannan kuma ga gawuna ga garo ga sauran mutane duk an yi alkawarin cewar za a samo musu makoma a gwamnatin tarayya mu zo a haɗa a ci gaba da bugawa in sun dawo ƙaruwa ce mun gode in ba su dawo ba dama ba da mu aka alkawari ba sai mu zuba ido a fito a buga suna apc mu muna jam'iyyar mu ta apc suna kwandon gwari kurunkus me matsala bayan shekara biyu da rabi sai a zo a fara yakin sannan ana da abubuwan da ake amma yanzu magana muke kawai ta corona ta biyu <clears throat> mara takunkumi mutane suna cikin wani hali an fito da hatsi wanda za su yi wannan rabo kamar inda tinubu ba da dubu biliyan bibi a sai hatsi aka yi ta jan kafa a wasu jihohin to muna fata a ji tsoron Allah a raba wannan masarar muna kira kuma da gwamna tunda yanzu tsakaninmu da shi sai wannan kafar yaɗa labaran shi ma ya zo ya kawo mana tirela dubu shida domin shi a nan ike ininka ya ja layi da aiki sai an warke daga wannan ciwo na corona ta biyu mara takunkumi muna kira ga deputy senate president shi ma ya shigo ya kawo nasa muna kira ga dangote da aliko dangote da duk masu kuɗi da su buwa a kawo taimako mun yadda suna kawo taimakon ilimi da rayin lafiya da yunwa za ka je ka tafi ka je ka nemi ilimin alhaji kawo mutane abinci limamai suna hudu ba a kawo abinci a taimaka mutane mu da a wannan layin muke na a taimaki mutane duk mukamin da muka samu so muke a taimaki al'umma wannan shine abin da yake akwai ina kuma amfani da wannan dama in gode muku yan garin malam kun yi kyan kai kun haɗa kanku kuma abin da kuka yi za mu gaya wa shugabanni kuma wallahi ba za ku yi nadama ba Wataƙil idan tafiyar ta tafiya za ku ga an dawo da shi yiwu ya zo kuma ga muga ga shi an haɗe shi su raba da yawa mu kuma nan ga naku cinkus ku za ku yi abin da za ku yi a kuma an haɗu za a gaisa ba faɗa wannan kuma ka je kai da su yanzu ga abin da muke faɗa ga ku yan garin malam me amfanin ka koma jam'iyya dan jam'iyya ya ce zai yi zanga zanga a kanka shi bai yadda ba duk wani yan kwankwasiya dan na gani duk wayannan camomin da za koma sai ga yan kwankwasiya suna zagi suna cewa ba a yadda ba mu kayan mu ne an zo a ci mu duk dan kwankwasi yadda yake jihar Kano wanda yake ɗan kwankwasiya wanda yake yin kwankwasa tun daga 1998 zuwa 99 bayan nan yan bana bakwai ba ina tabbatar maka babu wanda ba mu taimaka ba in kai ba mu taimake ka ba ubanka mun taimake shi ko babanka ko wanka ko kananka amma in ba ma mulki ba ma zuwa gurin ka roko mu kuma mun samu za mu baka za mu taimaka to kada wani rika dancen cewar mu in muna gefe mun zauna shekara shida ba mu da aiki zai je mu tafi mu je mu aikin Allah ta'aziyya daurin aure gaisuwa kai hadda suna ma mun je ba demokradiya bace ba siyasa bace ka je kai suna ka ga magoya bayan ka kai dubiya in ka tarar da taro in dare ne ma yi in tuma kai ne ma gaishe da su din da siyasa ce demokradiya ce a ce wani bai san me yake ba ya manta ga yadda ba mutane bane tumakai ne je ka haka ana ganin baka komai idan zaɓe ya zo sai ga an taho gurinka su kuma ba sai ya kara ɗaya da rabi su rasa komai su za su dawo suna zagin abba suna zagin kwankwaso ai siyasa ce an yi duk abin da aka yi wani kai ma za a yi ma saboda haka ba ma nadama abin da muka yi ko muna tare da ku ko muna tare da jagorori kuma sun ce a gaya wa al'umma suna tare da jam'iyyar apc za su ci gaba da taimaka mata in sun zo dama gandu da shugaban jam'iyya ne ya tafi Imo ya karɓo ya daidaita Rocha Okorocha ya tafi Ondo ya daidaita wani gwamna da ake rigima da tsohon gwamna ya ma mutu yanzu shine a kai ya tafi gurare ya karɓo mutane ya karɓo sanatoci ya karɓo yan rab to yanzu dan an zo an ce kuma ga gwamnan Kano zai dawo da kwankwaso kwankwaso welcome da mu muka ce bye bye da abba abba welcome ai mun faɗa me abin me kuma wani abin tsoro ba Ya zama ce ai ba mu muka ce su zo ba su suke da sha'awa kuma shugaban jam'iyya namu ne shi ma ina da sha'awa to muna gayawa dukkanin 'yan jam'iyya na jihar Kano su koyi da abin da garin malam suka yi idan wani ya tuntuɓe ka zai yaudare ka zai gaya ma ba daidai ba tuntuɓi shugabanni ka jira a yanke hukunci a dunkule shine zai maka mutunci in ma wani abu za kai to ku tafi guri a dunkule ita ce za a yi amma idan kuka ware sai ku kare me amfanin kana shugaba baki ɗaya da mutane sama da ɗari biyar shugabanni ka tafi da guda hudu ko biyar kuma ba shari muka yi ba ba cikin garin malam nake wani na matsa bakin ku ka faɗa ba ba wanda nake wa shari ka sama ban taɓa mai shari ba balantana 'ya'yan da ya saka ko wanda suke tare da shi to mu nemi ku fatan alkhairi muna kuma fatan wannan korona ta biyu mara takunkumi Allah ya gaggauta tafiyar mana da ita Allah ya sa shugabanni da waɗanda aka zaɓa da kowa da kowa za su ji wannan kira a zo a taimaka mutane a daina kiran mutum ɗaya ba tunubu ne shi kaɗai ba shi ma tunubu ya kara hmm. ba mu ce abin da iya bai laifi ba hmm. shugaba ne <coughs> an yi kuka kuma ya ji kukan hmm. ya kawo gwamnan kano kawo sanatoci ku kawo buwa kawo dangwata kawo masu kuɗi su kawo sai Allah ya taimaka mu kuma ƙanana da talakawa mu gyara hali in za ka yi shari ka tabbatar cewa sharin da kai da gaske kake yi in ma na siyasa ne ka dan ɗan ɗan kaɗan amma ba wanda zai cutar ba kar ka zaƙe kar ka kama kiyayya kar ka kama girman kai dan an ɗora ma jahula ka rika ganin kafi kowa ba wanda ka bi ka shige iyayenka suna zaune ka wuce ka sokata ko sun kyan kai eh, kwankwasiya ne sai kana ɓata kanka lokaci alaji an saka ma hulan mata haka ta karkace kai baka zama ma'ana ma'anar ta ba sai lalle ka sa hula zaka yi zaka bi wani mune kowa da kowa fata alkhairi inda kuka zo lafiya Allah mai da kowa gida lafiya